Lokaci ya yi da ya kamata al'ummar Arewa su natsu su san irin matsayin da Allah ya ba su na yawan al'umma a Najeriya. Ni dai na san duk al'ummar da Allah ya ba dan Adam to tafi wadda aka ba man fetur. Don haka al'ummar Arewa Allah ya ba mu baiwar da babu wanda ya isa taka mu ko kuma ya nuna mana yatsa. Matukar mun hada kan mu mun fahimci juna. Wai yau a ce an waye gari saboda sakaci da rashin sanin baiwar da Allah ya azurta mu da ita. Abokan zaman mu babu irin sunan da basu kira 'yan Arewa da shi ba. Daga shagube zuwa bakar magana da cin fuska duk dan saboda shiru da kuma kawar da kan da suke yi akan abubuwan da ke faruwa na tabarbarewar tsaro a yankin har ma za ka ji wasu yan arewa da ke ganin suna da wayewa su ma suna bayyana takaicin su akan irin wannan kawar da kan da nuna halin rashin sanin ciwon kai na yan arewa wasu ma suna ganin hakan a matsayin gazawa da sakaci ba ma daga talakawan da ke fafutukar tsira da rayuwarsu da neman abin da za su sa a bakin salati ba hatta yan siyasa da wakilan al'umma a majalisar kasa ba a jin wata kwakwarar magana tana fitowa daga bakunan su kai ka ce matsalar ba ta ma shafe su ba su a nasu tunanin yan arewa san mulki kawai suka iya amma ba su san yadda za su kare kare su ko kuma mutuncin ran dan adam ba idan ka ware koke-koke a kafafen yada labarai da gunagunan raunanan talakawa nan da can baka jin wani gunji ko wani babban motsi na musamman da za a ce wata al'umma ko wata kungiya ko wani basalaki ko attajiri daga yankin arewa yana gangamin neman dauki ga al'ummar yankin ba musamman jihohin arewa maso yammacin Najeriya da suka hada da Sokoto da Zamfara da Kebbi da Katsina da Kaduna da Niger kai da ma birnin tarayya Abuja rayukan yan arewa dai sun zama tamkar na kiyashi a harbi a yanka ko a kona mutum da ransa ya zama ba bakin kawai ba kana kan hanya baka tsira ba kana cikin gari ko kusa da iyalanka baka tsira ba ta'addanci ya zama ruwan dare da rana tsaka sai matasa dauke da makamai su tara hanya su kashe na kashewa su sace na sacewa ba su fargabar kawai talakawa dai kowa a tsorace yake jami'an tsaro kuma sun yi karanci babu ingantattun kayan aiki da kwarin gwiwar bibiyar bata gari zuwa su. sai dai kuma idan muka ce gwamnati ko kuma jami'an tsaro ba su komai ba gaskiya ba musu adalci ba domin tabbas ana kashe makudan kuɗaɗe wajen sayan makamai da kuma tura jami'ai zuwa samun horo da shiga dazuzzuka amma gaskiya mataki da dabarun da ake amfani da su akan waɗannan 'yan ta'adda sun yi karanci shi yasa talakawa ba su ganin tasirin abubuwan da ake yi a kullum 'yan ta'adda suna nuna gaba suke da jami'an tsaro wajen dabaru da kai hari a daidai inda suke son kaiwa karancin jami'an soja da karancin sabbin makamai na zamani a hannunsu yasa duk kokarin da ake yi na yaƙi da ta'addanci 'yan arewa ba su ganin shi saboda barnar da ake yi ta ninka nasarar da ake cewa ana samu musamman duba da ɗimbin rayukan da ake rasawa kusan a kowace rana bincike ya yi nuni da cewa Najeriya Najeriya ce ƙasa ta uku a duniya bayan Afghanistan da Iraki inda ake kashe rayuka babu laifin tsaye babu na zaune. Wannan fa ba karamin abin tada hankali bane matuƙa. Kuma nuna halin ko in kula da shugabanni da manyan 'yan siyasa ke nunawa ya ƙara jefa jama'a cikin halin rashin tabbas. Labarin kashe-kashen rayuka na babu gaira babu dalili a arewacin Najeriya yana da yawa. Abin akwai ban takeici matuƙa. Kai ka ce ba rayukan 'yan ƙasa bane ake salwantarwa. Talakawa fa suna zargin gazawar gwamnati da jami'an tsaro. Suna kwatanta yadda ake karrama ran dan adam da na dabbobi a wasu ƙasashen waje. Amma a Najeriya Najeriya ba haka abin yake ba a rubuce ne kawai ake bayyana bacin rai a duk lokacin da mummunan lamari irin haka ya faru amma a aikace ba yadda 'yan Najeriya suke zato da fatan gani ba ne. tun ba yau ba a kafafen sadarwa daban-daban 'yan Najeriya ke jan hankalin hukumomi su ɗauki mataki da wuri don kada matsalar 'yan bindiga ta kai wani matsayi har aka yanayin da za su bawayi harkar tsaro da 'yan ƙasa baki ɗaya amma aka rika rena abin da za su iya yi ana ganin lokaci guda wai za a iya murƙushe su a gama da su tun ba su wuce ƙananan ƙungiyoyi masu ƙananan makamai da ke zuwa fashin dabbobi da kayan abinci ba yanzu har sun gawurta sun fara kwace wani yanki suna shimfida bakin mulki da ta'addancin da suka ga dama yayin da muke yabawa da kokarin da hukumomi ke cewa suna yi domin shawo kan matsalar babu dare babu rana muna ƙara kira su ƙara zage damtse da aiki da dabarun tattara bayanan sirri tare da baza jami'an tsaro lunguna da ƙauyuka don shirin ko ta kwana da kai ɗaukin gaugawa ga mutanen da ke nesa da birane ya kamata 'yan siyasa da jami'an gwamnati su fito su nuna damuwarsu tare da bada da shawarwarin da za su taimaka wa jami'an tsaro kawo ƙarshen wannan bakar masifa su kuma nuna damuwarsu da gaske a akan abubuwan da ke faruwa a aikace ba wai a kafafen sadarwa ko takarda ba yan Najeriya suna buƙatar ganin sun yi ruwa sun yi tsaki akan lamarin da ya shafi tsaron lafiyarsu da ci gaban rayuwarsu lokaci yayi da shugaban ƙasa zai fito ya ba yan Najeriya hakuri bisa abubuwan da ke faruwa na tabarbarewar tsaro a ƙarƙashin gwamnatin da yan Najeriya suka zaɓa saboda ƙwarin gwiwar da suke da shi da kyakkyawan fatan ganin rayuwarsu ta samu sauyi a ƙarƙashin sa, ya kuma jajanta musu game da rashe-rashen da aka yi na rayukan ɗaruruwan jama'ar da aka kashe musamman a yankin arewa inda kisan gilla ya zama ruwan dare a kuma ba su tabbacin ɗaukar matakin da zai kawo ƙarshen taɓarɓarewar tsaro a yankin arewa tsakani da Allah mun gaji da zubar da jinin da ake yi babu gaira babu dalili a yankin arewa asarar rayukan ta isa haka ni fa ina ganin arewa sai an sake zama Allah ya ba mu mafita